أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta sha shida ga watan shawwal alif da ɗari hudu da ashirin da takwas wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan oktobar shekara ta dubu biyu da bakwai cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik yau ne ran da muka dawo bayan azumi wanda yake gabanin mu mun yi magana kan anna'ibu anil fa'il kuma ina jin a ƙarshen babin muka kwana babin da ya mana bayanin cewa idan aka samu fi'li mabni bil majhul sannan aka samu na'ibul fa'il to duk abin da ba na'ibul fa'il ba zai ɗauki nasba ma'ana idan fi'li yana neman maf'ulai guda uku maf'ulul awwal zai kasance shine na'ibul fa'il maf'ulul sani zai kasance maf'ulul awwal maf'ulul thalith zai kasance maf'ulul thani ana ji a haka muka kwana to yau insha Allah za mu yi magana kan ishtighalul anil anil ma'mul wato shagaltuwan aiki daga wanda ake wa aiki aiki zai shagaltu daga wanda aiki ya fada kansa wato daga maf'ulun bihinsa kenan shine abin da zamu to kaman kullum insha Allah zan karanta a sai a karanta al amili anil ma'mur in مضمر min sabiqin fi'lan شغل عنه بنصب لفظه أو المحل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمره حتما موافق لما قد أظهر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلف سابق ما والنصب حتم إن سابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما يختص بالفعل وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتدع وإن تلا السابق ما يختص فالرفع التزمه أبدا يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد ما قبل معمولا لما بعد وجد تظامي مذنى كان الاشتغال شغلتوه أبين دا أكي تيوى الاشتغال أن يتقدم الاسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه معنى ما قال أنه ishtighal shine mu samu suna ya gabata a farko idan muka samu suna ya gabata a farko sai mu samu wani domirin wannan suna wanda shi kuma ya haɗu da fi'ilin wannan suna shi wannan fi'ili sai ya shagaltu da wannan domiri ya kyale wannan suna misali kamar ka ce zaidan daratuhu an ya taqaddama lismu ina sunan yake zaidan darabtuhu an yataqaddama ismu wa yata'akhkhara anhu fi'lun ina fi'ilin yake darabtu shi fi'ilin nan qad amila fi dhamiri dhalika al-ism ina dhamiri yake هو to shine ishtiqa was-samaa banaynaha muna fahimta yani suna ya gabata idan suna ya gabato sai a samu fi'ili ya yi jinkiri daga wannan suna shi fi'ilin nan ya shagaltu da domirin wannan sunan maimakon ya shagaltu da wannan suna shi aka ce ishtighal to ishtighal na da rukunai guda uku mashghulun an shine sunan da ya gabata zaidan baratuhu yani shine wanda aka shagaltu daga bai ba tashi ake ba akwai mashghul wanda aka shagaltar shine fi'ili su waye suka shagaltar da shi mafulai guda biyu ko kuwa yake shin ya dauki wannan ne ko ya ɗauki wannan to sai ce to bari ya dauki mafi kusa da shi shine wannan damirin shine mashghulun bihi don haka shi sunan nan na farko mashghulun an an shagaltu da gabarin sa wa aka shagaltar shine fi'ili mashghulun da waye shagala da wannan damiri shine mashghulun bihi muna fahimta fine bala in abun ya zo haka ya kake ga za'ayi shin zan ce ne zaidun baratuhu ko ku a'a ka banni in ce zaidan baratuhu in in ko ka banni ya ka ala ayi asas muna fahimta fine sannan shi wannan fi'ili da ke shagaltuwa da domeri yana iya samun maf'ulun bihi kai tsaye kamar da muka ce zaidan darabtuhu ko ko ya kasance yayi nasabi ne fi mahalli maf'ulun bihi misali kamar ka ce zaidan marartu bihi kamar ka ce zaidan darabtuhu zaidan maf'ulun bihi ne hawa din nan ma menene maf'ulun bihi ce to ne an kace zaidan marartu bihi kaga bihi ina nan jumla ne fi mahalli nasbin shi ma maf'ulun bihi ne shine mahal muna fahimta fine to idan haka ya faru shi wancan suna da ya gabata ya muka ce sunansa mashgulu na, dolan ka ne ka mai nasba to da mai zaka mai nasba gashi ka ce zaidan baratuhu da mai zaka mai nasba malamai sun yi sabani wasu ka ce za ka mai nasba ne da wani fi'ili wanda yake irin wancan da ya bayyana in ka ce zaidan darabtuhu kamar ka ce ne darabtu zaidan darabtuhu za ka yi takdir muna fahimta wasu ka ce a malam shi wancan fi'ilin shi kadai shi yawa bamiri nasba shi yawa wannan suna nasba amma wannan ra'ayi ne mardud saboda an ce bai yiwuwa ya zanto an samu amin yansibul mufassir wal mufassar ba zai yiwu ba don haka kenan abin da muke a kansa shi wannan suna na farko za a kaddara mashi irin wannan fi'ili da ya bayyana don haka zaidan darabtuhu sai mu ce yaya darabtu zaidan darabtu muna fahimta ta mu duba buga mala yace na تعكيد ايه تعكيدية ان مضمر اسمين سابق فعلا شغل اقوى تقدير ان شغل مضمر اسمين سابق فعلا معنى اذا ضمير ونسونا دا باتا يشغل تد ونفئ ونفئلي عنه دا جبالي شي ونسونا ana fahimta wasan kuwa idan domirin wani suna da ya gabata ya shagaltar da wani fi'ili daga barin wannan suna da ya gabata muna fahimta binas bi lafzihi da yi wa lakazinsa nasba kamar zaidan daratuhu awil mahal marartu bihi zaidan marartu bihi ya yi wa lafazin nasba ko kuma ya yi nasba fi mahallihi tun da ana mun a wace bugun jumla fi mahalli nasbin me mafulun bihi muna fahimta to in muka samu irin wannan fasabiqa shi wancan da ya gabata in sibhu kamar ya nasba bi fi'lin da wani fi'li obmera wanda ake ɓoye shi hatman dole ne a ɓoye wannan fi'li da haka kenan waye zama nasba zai ya muka ce sunansa mashgulun shi ne zamu mu ma nasba da wani fi'ilin da aka ɓoye hatman wujuba? dole to shi fi'ilin ya za mu gane shi muwafiqin ya kasance yayi daidai lema qad uzhira da shi wancan fi'ilin da aka bayyana yani mun ce amai na ko da fi'ilin da aka ɓoye dole a ɓoye shi to amma fi'ilin ya kasance ya yi daidai da irin wannan fi'ilin da ya bayyana zaidan darabtuhu in ka tashi kaddara za kaddara darabtu zaida shine muwafiqin ya daidai lima qadi uzhira da shi wancan fi'ilin da aka bayyana muna fahimta fine jumlolin suna da rukunai ko ko hukunci guda biya akwai inda wujubun nas kamar halin da muka dauka yanzu akwai wujubun raf kamar yadda za mu dauka nan gaba insha Allah akwai kuma annasbu warrafu lakinna nasbu aula akwai arrafu wan nasbu lakinna rafa aula akwai kuma ma yastawi fi al-amra muna fahimta wa sawfa yatikum anba'u <laughs> za mu bayan sha daki daki ɗaya bayan ɗaya eh eh jawaz jawastu zaidan eh ai anan da yake mahalli nan da yake mahalli amma can da yake lafzan ne to lafzan bi lafz marartu bi eh marartu zaidan marartu bi yana iya dauka kuma exactly haka yake akan kalla five yaushe ne nasba kuma yake waje ba? idan ya zama shi wannan suna da ya gabata sunan nan da ya gabata ya haɗu da abin da kawai yana keɓantuwa wa shiga wa fi'ili kawai kama da wata shart misali kamar ka ce in zaidan laqitahu fa akrimhu kaga da wata shart تختص بالدخول على من على الأفعال don haka idan shi wannan suna ya bi abin da yake kawai yana shiga wa fi'ili ne wujubun nas dole kamar nasu ba kamar haisuma haisuma menene ne ban ji ba harf wala ism ismu ismu al-jazm wala ismu al-shart ismu al-shart dan dukkaninsu mun ce dukkaninsu sunaye ne sai abubuwa guda biyu su ne me. da me, a da izma da inda izma cikin waɗanda suke wa fi'iloli guda biyu na abin da jazma mun ce dukkaninsu asma illa in da izma don haka haisu ma ismu shart muna fahimta to idan sunan ya bi adawatu shart sawa'an harafi ne a'a suna ne dole ne ka wa sunan nasu ba zaidan illa qitahu fa akrimhu zaidan haisuma talqahu fa akrimhu muna fahimta ba za ka ce zaidun ba don haka in ka tashi anan za ka ce zaidan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf wujuban yufassiruhu al-madhkur haisuma zaidan laqitahu fa akrimhu نعم ايه زيدا حيثما تلقه فاكرمه شنو مشغول عنه زيدا كيف انت دعاك سيبي اسم الشرط زيدا حيثما تلقه فاكرمه طيب يا ذا مقدر انا فيل ان ذا مقدر شيء انا يا ذا مشي زيدا حيثما تلقاه فأكرمه إذا Zaidan زيدا حيثما تلقاه فأكرمه إذا to ai inda magana ce za mu yi bai yi wasu haɗu su biyu amma wanda da yake shari ne muke muna fahimta sai kuma muka ce zai dan illa laqitahu fa akrimhu wani fi'ili za mu kaddara gaban zaid in laqita zaidan fa akrimhu muna fahimta ko malamai dan darasi yana dan saka iyaka da to sai malam ke cewa wan nasbu hatmun Ni wa sunan da ya gabata nasba hatmun dole ne in tala sabiqu in shi wannan suna da ya gabata ya zo baya ma ya kasu bil fi'li ya zo bayan abin da ke keɓantuwa da shiga wa fi'li ka'in wa zaidan illa qitahu fa akrimhu zaidan haisuma talqahu fa akrimhu kaga duka ya zo bayan abubuwan da suke shigawa fi'li don haka dole ne a mai nasba kwarai da gaske yanzu zai zo bayan su ba kwarai da gaske ai in ba harfin shad ba ne harfin shad ai abin nan in har zai bada ma'ana to zai mai nasu ba harfin rufin nasu in har zai bada ma'ana zai abin ga duk dai kunnu ma ya tasu bi dukuli alal af'al muna fahimta yi mu zarce ko ya mu. mu idan ya zama da shi wannan suna da ya gabata wanda ya muka ce sunansa mashgulun in ya shiga koko ya zo bayan abin da yake keɓanta da shigar wa suna to yanzu a wannan hali dole sai ka mishi rufa a wannan hali dole sai ka mishi rufa domin asalin fi'ili ya kasance marfo asalin suna kuma ya kasance mai asalin fi'ili ya kasance mansu asalin suna ya kasance marfo muna fahimta ne asalin suna ya kasance marfo asalin fi'ili ya kasance mansu na suna musharaka amma akwai janibiyatul aglab arrafu tana da karfi cikin suna sannan nasbu kuma yana da karfi cikin fi'ili ka gane ai wayin kada suna musharaka yadda kai bayani ya musharaka yani da rafu da nasu suna shiga wa sunaye kamar suke shiga wa eh afal shine musharaka eh kama yaktasu al-fi'lu bil jazm eh amma sai muka ce min haythu al-quwwa raf'a tana da karfi cikin suna saboda misali ba za ka ce muhammadar rasulullah sai da ka ce ne sai in dai wani abu ya canza shi kuma sai dauki wani abu shi yasa muka ce rafa tana da karfi cikin suna ka fahimta yi kai idan wannan suna da ya gabata yake bantu da shigarwa abin da yake keɓantuwa da shigarwa suna to dole sai ka mai rufa kama idan alfuja'iyya kharajtu fa idza zaidun yadribuhu amr خرجت فإذا زيد يضربه أمر بذاك شيء فإذا زيدا با زيد أنا ذاك إرابش مبتدا وما بعده خبر abin da yasa ko dole ka mishi rufa saboda idza fujaiya takhtassu bid-dukhul ala asma muna fahimta mai kharajtu da bai aiki ba eh kharajtu fa'iza zaidun ya zurebo wa'am. ba za ka ce fa'iza zaidan ba na aikin sa. na ai asalin asalin shi abin nan harka da ta zo sunan harka da ta zo sunan da yi maskulun an zaidu ne an ki asalin sai na iya zama rafa ko kasa eh to ishtigalin da aka mashi ba ishtigalin da ya mai shi kaza ba sai ko in can ka'idodin da zo gaban kaza zo gaban kaza shi ne zai mai shi wata aiki akara wa kala yanzu faɗin izanin nan na eh sai aiki akan haka akara wa kala wannan haka ne yani ta yi aikinta na tabbatar da shi akan rufa eh to abin da shi kuma khilafin kulafzi ne kai kana so ka ce ta yi aiki kan ta tabbatar da shi da rufa shi ko mana tunda an ce mai ishirga yana zuwa da nasu tun daga nasu ba don haka bai ɗauke shi ishirgal ba <laughs> khilafun lafzi ne malaman tauhidi <laughs> wa in tala sabiqu shi wancan suna mashghulun idan ya zo bayan ma biliftida abin da ke keɓantuwa da shiga wa mubtada ya kasu yake keɓantuwa altazin ho abada kalazinci masa rufa har abada shine idan muka ce alfujahiyya طيب hali na biyu inda yake dole a rufa idan aka samu suna mashgulun anhu ya zo bayan wasu abubuwan da abin da ke bayansu baya yi wa abin da ke gabaninsu aiki misali kamar ma'an nafiya kamar ka ce zaidun malakito zaidun malakitohu Zaidun Hal تضربه استفهام kaga ana in ka duba zaidun hal tadribu tadribu bai yi aiki wa gabanin abin da ke istifan ba ba a fahimci magana ba zaidun hal tadribu ga hal tadribu ke ko can ga Zaidun nan ga tadribu da mun ce zaidan hal tadribu da sai mu ce abin da ya zo bayan hal ya yi aiki wa abin da ke ne to amma ba mu ce haka ba sai muka ce zaidun hal tabrebo kun ga abin da ke bayan hal bai yi aiki wa abin da ke gabaninta ba idan muka ce zaidun ma laqituhu abin da ke bayan ma nafiya bai yi aiki wa abin da ke gabaninta ba muna fahimta to waɗannan ire irensu da su kaman kam al-khabariya su ma abin da ke bayanta baya yi wa abin da ke gabaninta aiki kamar kace zaidun kam akramtu zaidun kam sau da yawa na girmama zaidu kaga baka ce zaidan kam akramtahu ko kam akramtuhu ba to don haka da adawatul istifham da annaf abin da ke bayan su bai aiki wa abin da ke gabanin su muna fahimta malamai na haraka za mu eh zaidun hal tadribu zaidun ma laqitu muna fahimta to abin da ke abin da ya shiga wa waɗannan bai yi aiki wa abin da ke gabanin su ba don haka da adawatul istifham da nafi da kan khabariya ire-iren suna nan abin da ke bayan su bai wa abin da ke gabanin su aiki in muka samu irin wannan to sunan nan dole ya kasance da rufa na na saboda abin da ke baya bai tasallufi wa abin da ke gaba in sun zo da nafi yawa wace ka'ida ka ce akwai magana da kashi so in kama ka tsanin nan ka ce idan wani abu da ke da ne tallafi ka bayyana shi wannan na ce abin da ke akwai akwai wasu adawat waɗanda abin da ke bayan su baya aiki wa abin da ke gabanin su a dalilin zuwa su kamar adawatu istifam kamar adawatu shout su ma kamar annas duka waɗannan abin da ke bayan su baya aiki wa abin da ke gabanin su kana fahimta to shine malam ke cewa idan irin wannan ya zo sunan nan dole ya zo da rufa ba za ka ce zaidan hal tadribu zaidan ma laqito ba za ka faɗi haka ba zaidan hal tukrimu ba za ka faɗi haka ba to shine yake cewa kaza idal fi'lu hakan nan idan fi'ili tala ya bi ma lam ma qablu idan fi'ili ya bi abin da yake zuwa gabaninsa ma'mulan lima ba'du wujid ma'ana idan fi'ili ya bi abin da yake gabaninsa baya kasancewa maf'ulun bihi ne na abin da ya zo bayansa an fahimci magana zaidun hal tukrimu kaga abin da ke abin nan gabanin fi'ili bai kasance maf'ulun bihi ga abin da ya zo wa bayan halin ba to shi ake magana nan idan fi'ili ya zo ya zama na abin da ke gabaninsa ba zai iya kasancewa maf'ulun bihi ba da abin da ya zo bayansa ba to a wannan hali sunan nan dole ya kasance abin nan birraf kenan kun ga halayyar rufa guda nawa kenan muka dauka guda biyu abu na farko mun ce idan suna ya biyo wa abin da yake yaktar su bi alal ibtida alal asma ko ko a'a ya zama da cewa an samu harafin da yake abin da ke bayansa baya aiki wa abin da ke gabaninsa dole ne suna ya kasance da rufa kamar adawatul shart adawatul istifham kamar ma'an nafiya duka waɗannan abin da ke bayan su bai aiki wa abin da ke gabaninsu. dole ne suna yanzu da rufa muna fahimta maganar nan kuma ko akwai gumut wannan layi din nan na kaza idan fi'lu tana ma lam yabit kaza idan fi'lu hakan nan idan fi'ili tala ya biyo ma lam yarid ma qablu ya kasance abin da ke gabani ba zai iya zuwa ma'amunan lima ba'adu ya kasance maf'ulun bihi ga abin da ke bayansa ba lima wuji ga abin da aka samu na shartiya ne Istifamiya ne anafiya ne saboda sabon wannan abu ya zanto abin da ya zo gaba ba zai iya kasancewa maf'ulun bihi ga waɗancan ababe da suka zo baya ba lima wuji da saboda abin da aka samu na waɗannan hurufai kala zo ya kasance da rufa <laughs> na filin in shagala asalinsa kenan akwai takdiri in shagala mudmarus min sabiqin fi'lan idan domirin wani suna da ya gabata ya shagaltar da wani fi'ili daga barin wancan suna da ya gabata now darasin kama akwai sauƙi iya kana <laughs> na <laughs> akwai tambaya mala ba tambaya na haka ya kamata nasba na sai su lalata mashi nasbansa haka ƙwarai <laughs> طيب عليكم السلام مرفوع مرفوع ثم تختص بالدخول على الاسماء خرجت فاذا زيد يضربه عمرو انت ليه اسمك نعم كمان canza na maji eh ko maji zo ne na na akwai wani abu ne wanda zai zo kuma kenan wanda in zo kuma sura da ke sura zai zama mutum ba ba ba ba ba abin ya kasance marfu'i saboda tana da masu Suna shi da za ka kasance marfu'i na ya haka na an dole sai zama marfu'i na to yanzu abin da ke cewa kenan akwai wani akwai wani adawa sai wannan adawa kenan da in sun da suna ko zai da rafa ba kai ne kuma na fahimce ka da wahala kwarai da gaske na sa da yayi a nan yanzu na yasa mashgulun an guji mawaƙi kwarai da gaske za ka iya dama asali ita so suna ba ta ke mashi a ba ta da yanwa eh ba ta da yanwa wa kuntu ara zaidan kama qila sayyidan idha innahu abdul qafa walla hazimi kuntu ara zaidan kama qila sayyidan idha fujahiya innahu annahu abdul القفا ولا هازمي haratu fujaiya ko idza fujaiya na ba za ka faɗa ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha